بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin a sharhul aqida a sahawiya. na ainihin al allama abu ja'far muhammad bin muhammad bin salama al a al-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 wanda ainihin babban malami al-muhaddis al-faqih muhammad Nasiru al-albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki da tafariji muna cikin lamba na lamba na ɗari da biyar nan za mu tashi yau insha Allah ina ganin a wato mun kusan kaiwa ƙarshen karatun sai lokacin nan sai hutu ya ritsa da mu sai muka tafi hutu ba tare da mun ƙarasa littafin ba to shi ne insha Allah za mu fara daga shafi na ɗari da biyar har zuwa ƙarshe insha Allah a har za mu fara daga lamba na ɗari da biyar shafi na ɗari da goma na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فهذا ديننا واعتقادنا yace wannan shine addinin mu wannan shine aqidan mu imana wannan shine abin da muka kudirce a zuciya wanda ba za mu rabu da shi ba har mutuwa idan an ce wannan shine addinin ka kana nufin abin da ka kudirce a zuciya wanda ana ha maza ha mata ba za ka rabu da shi ba an gane guguwa na shakka guguwa na shubha guguwa na bid'a ba zai kwashe ka ka rabu da wayannan akidu ba an gane ku idan har ya to ka yarda da wani abu amma kuma kana shakka akan shi bai zama ka ba idan mutum ya ce ya yarda da ceto amma kuma an kawo mai shubha ya rikice yana ɗan shakka shakka to wannan shakkan da ya yi ya sanya bai yarda da shi ba sosai ko mutum ya ce ya yarda da azaban abari, to sai ya zamanto an je mai wasu irin shubuhat sai ya rikice to wannan ba a kiran shi aqidan mutum ana kiran abin akidan ka ne abin da ka kudirce ka gamsu da shi ka yarda da shi wanda shakka ko shubha ko bid'a baya iya girgiza ka an gano wannan ko? wannan shine addinin mu wannan shine aqidan mu zahira wa batina a bayyana da koyi a bayyane wannan shine aqidan mu haka nan a koyi ma shine mi aqidan mu a cikin wannan magana na malam akwai raddi khafiyun raddul latifun ga wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyin da malam ke raddi akwai shi'a sannan akwai sufiya albadiniya akwai shi'a albadiniya an fahimta yi mafi yawan ahalin bidai za ka ga suna bayyana da wata akida suna ɓoye wata suna bakan gane wannan suna bayyana da wata akida suna ɓoye wata akida yanzu mu ɗauki ɗan shi'a aƙidar ɗan shi'a wanda yake rubuce a cikin littafinsu Shi ne alkur'ani bai cika ba amma kuma in a gaban taron jama'a ne ka ce mai kai dan shi'a menene aƙidan ku game da qur'ani zai ce ma na rantsi da Allah wannan alkur'anin da muke karantawa wato cikakke ne daga Allah yake babu wani ragi a ciki babu wani ƙari ina ba gane amma in ya koma gefe tare da ainihin khawas din shi ke bantattun mutanen shi zai ce ya yi wannan ne ta ƙiyatan an fahimci wannan ai shi ɗan shi'a yakan aikata wasu abubuwa in ya ga mutanen da ba irin aƙidansu ba sai ya bayyanar kamar yana tare da su har ma ya yi wata magana cewa inna a daga cikin imamansu wai wani ya ce inna ala amrin man katamahu hafizahullah Lallai mu muna kan wani irin al'amari wani irin akida duk wanda ya boye shi Allah zai tsare shi sannan sun ruwaito daga imamansu daga Muhammadu Bakir wa yana cewa tis'atu a ashari din fi la dina liman la taqiya sala kashi tara nai over kashi tara cikin goma na na shi'a shi yana cikin taqiya ne to mutanen da yake kashi tara cikin goma na aƙidansu yana cikin tafiya. yaya za ka yi ka gano haƙiƙanin aƙidansu zai yiwu har ma suna cewa sun jingina zuwa ga ja'afaru sadiq alaihi salam wa yana cewa la dina liman la ya tala? babu addini ga wanda ba shi da taqiya kenan babu addini ga wanda bai kware wajen boye aqidansa ba wanda bai kware wajen munafici ba an fahimci wannan hai to sannan in ka duba sufaye sufaye su ma suna da matukar tsakiya sufaye sun kafa ilimi kashi biyu akwai ilimi na shari'a akwai ilimi na hakika ilimi na shari'a shine ilimin da muke karantawa yanzu gashi nan mu karanta alkur'ani tafsiri mu karanta hadisi da fasarar malamai mu karanta tauhidi mu karanta fiqh mu karanta kaza an gane wa'annan karanta-karantar da muke a wajen sufaye shine ilimi na shari'a sannan akwai wani ilimi na ɓoye sai wane da wane daga cikin sufaye shine ilimi na hakika suna kira shi ilimin baɗin to shi kuma ilimin baɗinin nan ba a so amawa su saurare shi su ne ne amawa duk wani malamin da baya cikin sufanci amini shi duk zurfin iliminka? in har baka shiga cikin sufanci ka yi tarbiyya na sufiya ba sunan ka ami an gani to me yasa suke cewa a boye shi saboda ya yi hannun riga ka baki daya da musuluncin da ka sani idan ka zo ka karanci ilimin hakika za ka ga gaba ɗaya ya ga addinin da ka karanta ne har ma akwai wanda in yi zurfi daga cikinsu zai zo kana karatun ƙur'ani zai sa kafa ya shura ƙur'anin ya ce ka ajiye wannan littafin banza in kana so ka samu shiga aljanna in kana so ka samu shirya ajiye wannan littafin an gani zai ce ma in kana so ka riski hakikanin addini ka yi watsi da duk wasu littattafai ka zo ka same ni an gane wannan ko ku saboda haka wa'annan ana kiran su yan hakika su ne masu raba ilimi zuwa ga hakika da shari'a kun gane wannan aiki to me yasa suke boyewa shine kamar yadda wani babban malamin sufa ya ce abin da yasa suke boyewa idan suka bayyana da shi ku munkirai ku munkirai za su kafirta su idan suka bayyana muku da shi za ku ce su kafirai ne saboda in suka bayyana da shi sallafa ba wajibi bane ga wanda ya karanci hakika duk wani abin da yake haram a gare ka halal ne a gare shi sannan yadda ka ɗauki annabi muhammad kana girma shi shi bai ɗauki annabi muhammad haka nan ba shi yana ganin cewa ma karatun shi ya wuce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimin manzan allah ilimi ne na zahiri ilimin faɗini yana hannun waliyai ai shine maganar wani daga cikin sufaye da yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqal fuwaiqar rasul wa dunal wali an gani matsayin annabta a can barzaku fuwaitar rasul ya fi na manzo amma wa junar wali bai kana wali ba kenan waye fi duka a cikinsu a wajen sufaye masu ilimin hakika annabi ya fi manzo kuma shi wali ya fi annabi na ba gane kaga maganar da na gaya muku nace al'amarin su gaba ɗaya kalbul lilil Haƙa'i. sun juyar da al'amarin gaba daya daga yadda ka sani to shi ilimin hakika kawai ma'anar ilimin hakika kana so ka fassara shi shi ne kawai bayan ka riga ka amshi musulunci ka yi kalmar shahada ka zo ka yi karatu ka fahimci musulunci to a hankali a hankali nan gaba ana so a zare maka wannan addinin ba tare da an gaya ma cewa ka yi ridda ba kawai za su gaya ma cewa kuma bayan ka karanci hakika shari'a akwai hakika to shi hakikan nan shine a zare ma imanin da kai da ainihin addini ka koma zindiki shine ma'anan ilimin hakika na ba gani dan zaka duk mutumin da ya karanci wannan ilimin hakika in ya karance shi shi kadai zai koma ko fir'auna bai kai shi kafirci ba kwarai da gaske an gani ko yahudawa da nasara ba sa kaiwa ɗan hakika kafirci ah, ba yahudi da ba nasari shin ya ɗauki kowa Allah ne shin ba nasari wane ne Allah a wajen shi annabi isa ne dan Allah kawai amma sauran mutane mutane ne amma dan hakika ba dan hakika kowa Allah ne wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibun fi kanisati da kare da alade ba wani abu bane face Allah mu kuma Allah ba wani abu bane face fada a cikin coci al-abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita shi'ri man al mukallaf dan hakika kenan ubangiji Allah ne Allah ma ubangiji ne ya kai can ya kai can wake na ya kai can ilimi na wane ne mukallaf ra sanu kuma a wajen dan hakika ba musulmi ba kafiri kowa musulmi ne shi domin kowane mutum da ka ganshi a duniya yana bin tsarin da Allah ya tsara mishi ne wani daga cikin sufaye yana cewa dan hakika yana cewa asbahatu munfa'ilan lima yahtaruhu rabbi fa fi'li kulluhu da'at na wayi gari ina gudana ina gudana akan abin da ubangiji na ya zaben mun saboda haka aiki na duk biyayya nake ga Allah ba saban Allah cikin aikin an gane ko to su a wajen su yan hakika da kirista da mai bautan gunki da mai bautan rana da mai bautan wata duk musulmi ne kawai hanyar bautan ne kawai ya saba ta bayyana fil ahwal wal maqsid rabb halayen yayi daban-daban amma manufa ubangiji duka ina fatan gane wannan suna kiran wannan tauhidi tauhidi kenan laƙar kuntu ƙabalar al-yawmi unkiru sahibi idza ya kun dini ila dini hidani na kasance da ina kyaman abokina idan addini na bai yi daidai da addinin shi ba lokacin ina da wani ilimi kenan ilimin shari'a amma da na zo na samu ilimin hakika ba an gane sai na zo na gano fa asbaha qalbi qabilan kulli halati ko qabilan kulli halati sai zuciya na yi waye gari yana karɓar ji halin da ya samu kanshi a ciki wata ranka ganna a coci ina haleluya wata ranka ganna a masallaci wata ranka ina bautan gunki wata ranka ga ina rawa da yan mata ina shan giya wannan babban malamin sufa yake faɗin wannan magana ina fatan gane wannan to wayannan mutane abin da suke cewa yauwa kada suna cewa kada ku kada ku kada ku kada ku ainihin rataye lu'ulu'u a wuyan alade kada ku rataye lu'ulu a ruwan alade idan ka zo ka gamu da ainihin mai ilimin shari'a kawai ka nuna mai kuna tare faran faran faran kaza haramun ne sallah wajibi ne kaza kaza kaza kar ka gaya mai hakikanin ilimin sai ya kafirta kai ya baka wahala ina ba gani ka tafi tare da shi kamar kuna tare kuma idan aka samu ɗaya daga cikin ku ɗaya daga cikin ku ya ɗan yi faran faran ma ce kowa Allah ne ce komai halal ne ku fito ku goyi bayan su domin shi kadai ya tafi wancan don ku a kyale ku ina fata gane wannan sun goyi bayan shi ne don ya tona musu asiri ya zama wajibi ga duk wanda ya karanci wannan ilimi ya zama yana da sirri shi wannan ilimin baɗini ana bayyanar da shi ne ga khawas ba a bayyanar da shi ga amawa su amawa shi ne irin duk mutumin da ya karanci shari'a ko da ya karanci duk wani littafi na addini amine shi dole sai ya zauna ya samu tarbiyya na sufiya in bai samu wannan tarbiyya ba duk irin wayannan kalmomi kowa Allah ne shan giya halal ne an gane wannan ko magana cewa ni ya Allah in har in har wai zan yi aiki da dan ka shigar da ni aljanna ba na san aljanna din to duk irin wayannan kalmomi idan an faɗe su a gaban ani zai ce mutum kafiri ne sai dai a gaban iku iku an gano wannan in ka ga mutum yana wannan bambar ma to jahili ne bai san shari'a ba in ya san shari'a to zai dinga amfani da shari'a yana lullube wannan hakikan da kada gani shine suke cewa suna jinginawa zuwa ga imamu shafi'i wai yana cewa man tasawwafa walam yatafaqqaha tazandaka wa man wa man tafaqqaha walam ya tasawwafa ta fassaka wanne kuma sauki eh, man tasawwafa duk wanda ya karanci tufanci, walam ya tafaqqaha bai koyi ilimin biki ba ta zandaka zai zama zindiki kawai abin da ya karanta kawai sufi ne to wannan kana neman samfareren arni shi ne su suka faɗa da kansu ya ce kuma wa man tafaqqa wa man wala mai tasawufa mutum ya zo ya karanci ilimin fiƙiyu ka karanci ilimin hakika na zahiri haka ka karanci hadisi tauhidi tafsiri tarihi duka karanci wannan ilimi amma ba ka yi tarbiyya na sufanci ba ka fassaka kai fasiki ne yanzu dukan ku fasikai na an gane wannan ko kaga abin da suke faɗa to wai wa man tasawufa sun matafakaha ƙasa. wanda ya karanci sufanci ya haɗa guda biyu to zai san zai samu hakikalin ilimi na ba san gane wannan to shi yasa in dai mutum yana da guda ɗaya yanzu wayannan da suke fara fara ma guda ɗaya gare su ba sa iya karanta hadisi ba san hadisi ba kawai suna ɗaukar littafin shehu tijjani da littafin shehu ibrahim yas kawai shi suke haddacewa shi ne addinin ba su san haram ba ba su san halal amma wanda ya karanta guda biyun zai ɓoye wancan sai isu isu sai ya bayyana da zai yi mu'amala da kai daidai da yadda kake so ɗan shi'a suna da tafiya wa'annan masu fayi suna da tafiya a cikin guda biyun waye fiyawa iyawa eh? su baye sun fiyawa iyawa su baye sun kasa ilimin biyu ne ko da ka zo ka kama su sai ka shiga gonan da ba naka ba kyale mana kayan buwo ai ba fannin ka bane ka kyale mana tun da kai baka yi tarbiyya ba baka ɗanɗana abin da baka ɗanɗana ba sai ka ji tsoro ko da ka ji suna fara-fara suka ce to ba ilimi na bane ina ba ta gano wannan to suna da wannan wayan su ce ka shiga gonan da ba naka bane ka shiga gonan da ba naka ba akwai wani ɗalibin da na taɓa karantarwa sufi ne a wajen baban shi ya karanci a ƙiƙanin madarar zubancin ne lokacin na karantarwa nan a ah, tirbiru sufi ne baya koyowa madaranta to idan na zo ne magana sai ce amma malam wannan magana da na kana ta zafi kana kafirta sufaye malam ka dan na kuwa na dan dandana sufancin ya kamata ce malam ko dan ka dan na tarbiyyar in shi ce wala inda na dandana ba zan ma taɓa ma tunanin ma zan yi wannan maganar ba yace wala malam in ina magana sai ta kan ganin abin wani iri saboda shi yana ganin shi abin da ya karanta duwa na abubuwan kawai da nake cewa haram haram ko ba haram bane kuma shi ya riga ya dandana ne ya gani an gane wannan ko to wanda bai shiga ya dandana ba bai ma dace ya magana kan al'amarin ba to wannan shine abin da suke aikatawa su yanzu ya fi tsanani akan shi zaka iya ganin shehi yana zina ka ce matakin shi ne ya kai haka shi sun sun da sun nuna ma ko da kaga ya yi haram a wajen ka ne haram Allah yana nan yana yabon shi yana ba shi lada kun shi ne maganar da malam ke faɗa nan imamu da wannan shi addinin mu wannan ne aqidan mu zahiran wa nan. wato su ƴan salafiya abinda ɗan salafiya ya gaya ma a fili shi ne addinin shi ba shi da nuku-nuku ba shi da munafinci ba shi da ha'inci shi yasa littattafanmu muna baje kolinsu ne a kasuwa mu baje kolinsu mu karanta wa mutane a gidan rediyo gidan tv a jaridu a social media mu yada zuwahiran fa'inan babu wanda ya isa yi wannan gaba sai ɗan salafiya duk sauran 'yan addinai gaba ɗaya suna da wani abu wanda suke ɓorewa sai isu isu kawai an gane na'am kila wani ya ce to ai akwai abin da manzon Allah ya gaya wa Mu'az bin Jabal radiyallahu an lokacin da yace atadri ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ya kai Mu'az shin ka san menene haƙƙin Allah kan bayi ka san menene haƙƙin bayi akan Allah sai Mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani sai annabi yace ce haqqul lahi ala al-ibad an ya abuduhu wala yushriku bihi shai'a. hakkin Allah akan bayi su bauta mai kasa hada shi da komai sai kuma ya yake cewa wa haqqul ibad ala Allah Allah yu'azziba man la yushrika bihi shay'a bihi shay'a hakkin bayi akan Allah shine kada yayi azaba ga wanda bai shirka da shi da wani abu ba sai mu'az ya ce afala ubashirun nas ya rasulullah ba zan je yi wa mutane albishir ba gagara basa? sa sai annabi ya ce la tubashirhum fa yattaji kada kai musu albishir sai su shantake sai su dogara da wannan magana to ai a nan wajen gashi manzon Allah ya kawo ilimin baɗi ya ce kada ya bada labari kada a amawa su lalace to wannan ba ilimin baɗi ne bane a'a wannan abin da wato shine abin da yake cewa karantar da ilimi ala tajrij mataki mataki mataki karatun dan firamare dan nazari daban dan firamare daban dan mai daban eh amma dukkan karatun gaba ɗaya ilimi ne na shari'a sai da in ka ɗauko karatun farko ba tare da ka gina shi akan ƙa'ida ba ba zai gane ba yanzu idan mutum ya ɗauki wancan hadisin na mu'az zai nuna ma cewa kawai in dai mutum bai taɓa shirka ba kawai kai tsaye zai wuce aljanna babu ba azaba ga musulmi shine aqida murji'a shi zai ce kada kada ka ba su labari sai su zama to murji'awa la tadurru ma al-imani ma'asiya kama la tanfa'u ma al-kufri da'a an gani in mutum ya duba zahirin hadisin zai zamba murji amma abin da annabi ke nufi ka dakata sai an baka hadisin da zaka yi jam'i tsakanin shi da wannan lokacin wancan hadisi ya zo sai kuma ka samu hadisin da zai zo ka abokin haɗin shi in wannan nasi ya zo a samu wanda zai taksisin shi in wanda ya zo mutlak a samu wanda zai tafiye da shi in wanda ya zo mujmal a samu wanda zai bayani shi to sai kuma gashi daga baya mu'azu ya ga hadisu shafa'a wanda ya nuna ga musulmi nan a cikin wutan jahannama haka yanzu zai iya hadawa ya bada labari ko akwai hadisi mutawatir wanda ya nuna ga musulmi nan masu sabo sun shiga wutan jahannama kuma kasu an kona su to kaga a yanzu ne mu'azu zai fahimci hadisin da kyau sa'annan kuma ya ba da labari da shi ya sa gab da zai rasu sai mu'azu ya ba da labari don kare ya fada cikin zunubi sai ya ba da wannan labari bai zo ya keɓance wasu mutane ba fitowa fili ya yi ya kaya mutane ba wai ya ɗauki abin bane a matsayin ilimin baɗi ne ba wai shi ilimin baɗi abin da annabi ya gaya wa mu'azu ba yana nuna abin da yake haram ya koma halal ko halal ya koma haram ba ko ana rusa asalin abin da aka gina bane la Ko fahimci wannan ko amma shi ilimin ne. shi ma'anan shi fita daga musulunci ka gina sabon addini dan a cikin sabon addini ba shine yanzu ka wuce matsayin manzon Allah mu yanzu gaba ɗaya muna shawo ilimin mu ne daga Qur'ani da hadisi to shi mutumin da ya zama to ya zama ya san ilimin hakika to karatun shi ya wuce na Qur'ani da sunna kai tsaye yana shawowa ne shi da Allah yake magana haddasani kalbi an rafi kai tsaye yana magana ne da Allah khidna fil bihari tawaqqafa al anbiya bi sahil tawaqqafa al anbiya bi sahili inji wani wali yace mun kutsa cikin wani teku wanda hatta annabawa sun tsaya a gabanta ina fatan gane wannan mun kutsa cikin wani teku annabawa su kan suna suna gabanta ne kaga shi su annabawa sun san ilimi ilimi ne na awam su waɗannan sun kutsa wani teku wanda annaba ba san da shi ba ki kaga tunda dai addini ne wanda ya wuce na manzan Allah wani addini ne ke na wannan addinin da manzan Allah ya zo da shi shine ne musulunci to addinin da ya wuce na manzan Allah kaga zama kafirci to menene ilimin batini kenan ba addinin manzan Allah bane me shi wa ma za ba da haƙ illa darar wato an fita musulunci ne da wayo sun shigo musulunci suka ga musulunci akwai wahala sallah azumi zakka kana motsawa za ce haram motsawa a ce shirka motsawa a ce bid'a ta ce kai wannan abin ya mana wahala to suna so su zame amma kuma har yanzu a ci gaba da mutunta su ya za su zame da wayau amma kuma kana nan kana girma su sai suka ma wayo suka ce akwai ilimi biyu akwai na zahiri akwai na baɗi yau kai ma za ka iya kaiwa gare shi nan gaba in ka tambaye shi fatawa zai gaya ma zina haram ne luwaɗi in yana karatu a tv da biyu haka zai gaya ma amma in ka fara tarbiyya kai zurbi kina je kai zinanka tunda yanzu kai ka zama khas shaji an ga rama amma kana ganin ami ta ta kwalban giyan kana ganin ami kai sori ka boye kwalban kakka ita bai gani ana zuwa yi wuta yi wuta giya haramun ne yi wuta yi wuta zina haramun ne amma fa a gaban amawa idan kuma aka samu wani wawa da kiki daga cikin ku zai tona muku asiri kuma ku ce ba ku tare da shi ku fito cikin tv waɗannan mutane da suke kaza ba ma tare da shi kafirai ne a hukuntar su kaga to in baka yaka ba to ai da a gama da ku gaba ɗaya ba gari guda ɗaya ka ba ina ba san gane wannan to wannan shine abin da ake magana wannan shine addinin mu wannan shine aqidar mu zahiran wa batin a fanci wannan aqidar salafiya aqidar mu ne a bayyane ba mu da kuma wata aqida a boye wanda ba wannan ba ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه zuwa ga Allah ba بار ruwanmu. daga duk wanda ya saba ma abin da muka ambata ko muka yi bayanin sa duk wanda ya saba ma abin da muka ambata muka yi bayanin sa to mu mun yi bara'a daga gare shi ba ruwan mu da shi ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ثم إذا كنت كان إخوان المسلمين ثم يا سيدي ثم سنة جمعية سرية نجي أقول دو وسكن بريا سنة دون جمعية سرية ita jam'iyyar siriya su suna وسو زكاة أوري daga cikin ɗalibai sai a karantar da su sirri an gane za su ɗauki alkawari su yi mu baya a ga imam na da'awan ga jagoran da'awan cewa za mu sa ka aiki wannan ba aikin da muka sa ka ana ha maza ha mata ko da ana yanke harshen ka ana yanke ma kunni ana yanke ma gabobi gunduwa gunduwa kada ka tona mana asiri kawai gara ka yi shahada to da in ya je tana bom aka kama shi ba zai faɗi wanda ya turo shi ba sai malamin shi ya ce wannan aiki da aka yi aiki ne na ta'addanci wannan aiki ya saba ma muru'a ya saba ma ainihin mutunci ya saba ma musulunci bai dace a ce mutumin kirki mai imani ya yi wannan ba ta ce jagoran da awama ya yi sir da abin da wasu daga cikin ɗalibai suka aikata shi ya tura shi na ba gani to suna kiran shi jam'iyyar sirriya a cikin jam'iyyar sirriya din ku a ce ku ne yanke uwa iyaz billah yan uwa ne misali ka saru ku kan ba ku san su ba su ma ba san wasu daga cikin kansu ba su ma mataki mataki ne sirrin sirri su masu aikin nan suna tare da ku idan imam din na magana za su ta dariya sun san ta iyaye amma kai za ka daga Allah ya tsine ma wa'annan suna bata mana da'awa kai amini sai baka san komai ba an gano wannan ku to suna gina su sosai jam'iyya sirriya a gani to irin wannan jam'iyya wanda za a yi a ce a kashe laspika an kashe to in alhamdulillah na ba ka lafiya ba ka yin wannan da kaga an fara kashe laspika to ba lafiya ake yi ba kashe laspika to windo kada iska ya dan kai murya mu wani waje an wuce salafiya wani addini yake so a yi daban kuma in ka ga masallacin da ake wannan kai zare a hankali ɗauki takalmanka a neme ka a rasa an gano wannan ko babu wani addini za ka ga an ce wai a kashe za su yi ka a yi kaza a yi kaza to gaskiya salafiya ba ruwarsa da yi salafiya abin da take karantarwa a bayyane shine a boye me yasa ke cewa kashe last ka ila ana so ne a faɗi wani abu za a tara makamai ne za a yaƙi wa gwamnati ko ana so a ce a kusiye bindigogi ku sai kaza to bindigan ma in za a ce kusiye akwai inda ake kiran bindigan wajibi ne ga duk wani dan uwa ya sai kayan aiki ina fata kun gane kayan aikin kun san dai ba a yin noma sai da fatanya sai ai kabara shi ke zai cigaba da karatu to wannan ba dawa ga lafiya bane kaga mutum na yin wannan to ya samu tasirantuwa da da'awa ta ikhwanul muslimin wasu kuma ikhwanul muslimin sun samu wannan akida ne daga 'yan shi'a baɗiniya su kuma shi'a baɗiniya su faye sun fa'idantu da su haka nan duk sauran ƙungiyoyi masu sirri don duk duniya babu wata ƙungiya mai sirri kamar shi'a baɗiniya suna iya shekara talatin a ƙasar ku ba ku san da su ba shekara talatin suna tarbiyyantar da samari rana ɗaya za ga kawai sun fito suna ta kashe mutane an gane sun gama kirga 'yan sanda duk wani barikin sanda 'yan sanda sun san ko bariki ɗin sanda mutane nawa ne a bariki za su sanya in a ce kowane bariki mutane 200 za su sanya mutane 2000 a wajen da makamin da ya bar yan sandan haka za sun suka fara kisa ranar za ka ga sun rikita duk ƙasar gaba ɗaya to haka ga duba tarihi sun kwace ƙasashe da yawa saboda wannan sirrin nasu rana ɗaya suke fitowa kuma rana ɗaya suke yin barna wanda mutane ba su taɓa tsammanin masu nan ba su suka kwace daular abbasiyya suka kashe mutane suka kwace daular suka yi daɗe suna mulki saboda wannan sirrin nasu an gane wannan ko to wa nahnu bara'un ila Allah ta'ala min kulli man khalafa allazi zakarnahu wa bayyanahu mu mun yi bara'a zuwa ga Allah daga duk wanda ya saba ma abin da muka ambata kuma muka yi bayani wa Allah ta'ala an yuthbitana 'ala al-iman muna roƙon Allah ta'ala an yuthbitana 'ala al-iman ya tabbatar da mu akan imani wa ya lana bihi kuma ya cika mana da imani an gane an ce ba girin girin ba ta yi mai kada mutum ya ga shi yanzu yana kan musulunci yana kan sunna ya ta alfahari babban abin da ake shi ne karshen rayuwanka al'umur bil khawatim ko al'umur bil khawatim al'amura ana duba karshen rayuwar mutum ne inna ahadakum ya amalu bi amali ahalin ahalin janna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya amali nar lalle ɗayan ku zai yi ta aiki zai yi ta aiki irin na yan aljanna har ma kira ya ringa alfahari da wasu yana wulakanta wasu ya fi kowa imani ya fi kowa kaza hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna saura zira'i daya saura kiris ya shiga fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafin shi na kaddara ya rigaye shi fa ya amalu bi amali ahli nar sai ya zo ya aikata aiki na yan wuta fa ya dakhulaha sai ya shige ta zai yi wa ma aiki ɗaya zai aikata na shirka ta warkar da duk wannan abin da ya aikata na alkhairi shekara hamsin yana yi a fagairun lahi ta ni a abudu ayyuhal jahilun ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون mutum ya shekara saba'in yana yin musulunci rana ɗaya in ya riga ya shirka to wannan shirka ta ruguza duk abin da ya aikata kaga shi dole ne mutum ya ringa bauta ma Allah bainal khawf war raja' yana bauta ma Allah yana kaunar rahamansa yana kuma tsoron mai azabansa wannan shine matsayi na annabawa duk annabawa gaba ɗaya annabawan Allah suna bauta ma Allah ne bainal khawfi war raja innahum bayan Allah ya gama ambatan annabawa ya yabe su sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin lalle su annabawa sun kasance suna tsere wajen aikin alkhairi suna gaggawa suna rige-rige wajen aikin alkhairi kuma suna bauta mana ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayin rahama mu suna tsoron azaba mu sun haɗa guda biyu kwaɗayin rahama da tsoron azaba ya zama fuffuke a gare su wanda da shi suke tashi zuwa aljanna wa kanu lana khashiin kuma sun kasance suna kankan da kai zuwa gare mu ngari amma wasu daga cikin yan hakika mai suka ce man abada Allah khawfan min nari fa huwa ibadatul abid duk wanda ya bauta ma Allah dan tsoron wuta to wannan bauta ne na na bayi in kana da bawa in ka sa shi aiki me yasa yake yin aikin yayi aikin ne ba dan kai ba dan Allah yayi aiki dan tsoron bulala to duk mutumin da yake bauta ma Allah dan tsoron wuta ibadatul abid wa man abada Allah duk wanda yake bauta ma Allah dan kaunan rahama dan kaunan aljanna to wannan fa huwa ibadatu tujar bauta ne na yan kasuwa shi dan kasuwa riba kawai yake bukata an gani amma wanda ya bauta ma Allah dan Allah to wannan shine ibadatul ahrar sufi zai gaya ma ni ba na bauta ma Allah dan tsoron wuta ni ba na bauta ma Allah dan kaunan aljanna an gane wannan ku ba na bauta ma Allah dan dan aljanna kaga imanin shi ya wuce na me mun ce wannan shine karshen mukami nawa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na annabawa suna tsere wajen aikin alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaban suna bauta mana suna masu kwaɗayin rahama suna tsoron azaba an gane kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ba ya faɗi wannan magana Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa duniya ni ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaban wani yini mai girma ashe manzo Allah yana bauta ma Allah dan tsoron mai wuta yana bauta ma Allah dan kaunan aljanna amma tsoron wuta da kaunan aljanna shi yasa kake bauta mawa Allah wane ne ya sanya ai hakan Allah wane ne ya yabe su akan haka Allah to kuma sai ka gina tauhidin ka naka ne kai kadai kuma wai duk mutumin da ya kai wannan ya kai kololuwa wajen imani su sufaye sun wuce annabawa su annabawa haka suke su kuma wa'annan yan hakika sun wuce nan an gane ud'u rabbakum tazarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa sama inna rahmatallahi qaribu min al-musirin kada ku yi barna a doron ƙasa bayan ƙasa ta gyaru ku roƙi ubangiji kaufan wa kuna masu jin tsoron azaba ko kuna masu kwaɗayin mai lahira a gane lallai rahaman Allah ta fi kusa ga masu kiya kyautata ayyukansu kun gane wannan ko to muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani kuma ya cika mana akan imani a gani kada ka zamanto ka saki jiki shi mutumin da ya kai wannan kololuwa wanda ya wuce annabawa din shi zai gaya ma ma har ma aljanna yake rabawa ba ma wai shi shi dan aljanna bane shi ya shi wani ya ce ma shi ya wuce aljanna kai ne kake neman aljanna amma mun mun rika mun wuce nan tuntuni yace ami ga magarin mutane shi ke bukatan aljanna mu mun wuce aljanna daɗin da muke ji ya bi na aljanna to nan mutane wani irin addini suke yi su za ka kira wannan addini addinin da ba na manzan Allah ba addinin da babu annabawa a ciki da sauransu an gane duk wani ahlus sunna yana bautan Allah yana ƙaunar rahama yana tsoron azaba yana cewa al'amura ana duba ƙarshen rayuwar mutum ne ba farkon rayuwar shi ba kaga mutumin da ya san ƙarshen al'amura ake dubawa ko da kaga tana da aƙida mai kyau ko da kaga tana aikata aiki mai kyau ka tsaya akan addini sosai kana nisantar haramun ba za ka saki jiki ba kana dar dar dar dar dar ila nan gaba kafin ka fita za ka iya canzawa wannan shine mukami na manyan sahabbai irin su Abubakar irin su Umar duk da an musu albishir da aljanna wallahi ba sa sakin jiki an gane wannan ko na'am wa ya'simana min al-ahwa'i al-mukhtalifa muna roƙon Allah ya tsare mu daga ra'ayyuka daban-daban da suka saba musulna Allah ya tsare mu daga ra'ayyuka da suka saba musulna a gani duk wata aƙida wacce ba ta ahalin sunna ba to ana kiranta hawa ce yasa ana kiran an ana kiran yan bid'a ahlul bid'i wal ahwa duk dan bid'a mai sarrai saboda alaman gane cewa kai ahlus sunna ne shine ka bi qur'ani ka ba hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata an gani ka yi biyayya ga qur'ani ka yi biyayya ga hadisin manzan Allah akan fahimtar ɗaliban da suka yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ba su certificate din aljanna wa'annan ne ake cewa wannan shi ne aqidan yan salafiyya ba za mu yadda ka kawo mana wani sabon addini wanda ya saba ma addinin sahabbai ba an gane ai kullu ibadatin lam ya ta'abbadha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala ta'abbaduha fa inna lil awwal lam yada lil akhir maqalan fattaqullaha ya ma'ashar al qurra ukhudhu tariqa man kana qablakum in ji Huzaifa al Allah ya an wannan mai sai ya duba wannan ya duba cikin littafin al-Itisam na Imam Shafi'i an gane wannan asari ne maganar Huzaifa al-Yamani ne kuma ya inganta an gane ku cewa kowane irin ibada wanda sahabin manzan Allah bai baka ku yi in dai kun ga an kawo wani ibada sai ku bincika a cikin sahabbai waye irin wannan ibada aka ce babu wanda yayi sai aka nemi a kama misali to yanzu zamanin sahabbai akwai mota ne me yasa kake hawa zamanin sahabbai akwai jirgin sama ne me yasa kake shiga shin zamanin sahabbai akwai waya ne to ai kai ma gashi kana amfani da waya wannan shine karshen su sai ka ga mabiyan su sun yi kabbara Allahu akbar Ina an kawo hujja an gama da kan salafiya shin wannan hujja ne shin wayannan abubuwa gaba ɗaya dama ibada ne ko almasla ko misali ne almursala wanda su din nan ba ibada bane amma ana amfani da su wajen sauƙaƙe al'amura ga mutane an gane wannan ko su ba malamai sun yi ittifaqi akan ana aiki da irin wayannan abubuwa ko da babu zuwa zamanin annabi amma ibada in an ce abu ibada ne dole sai ya zama to sahabban annabi sun yi idan sahabban annabi ba su yi ba kai wasi da shi yace fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan domin lalle mutanen farko ba su bar wani abun faɗe ga mutanen ƙarshe ba yau duk wani abin da zai zama addini an riga an yi bayani shi fattakullaha ya ma'ashar alqurra ku ji tsoron Allah ya ku makaranta alqur'ani ya ku aramomi wa ku zu ɗari kaman kana ƙablakun ku riƙe hanyar waɗanda suka zo gabaninku an gane kenan ku zai al-yamani Allah ya masa rahama Allah ya ƙara masa yarda ya ba mu ma'auni duk wani abin da ake kira addini ya zan babu sahabi a gare shi ba addini ba ne shi yasa abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda lokacin da ƴan khawarij asalin ƴan khawarij ɗaliban aliyu ne radiyallahu anhu kuma suna cikin sojojinsa suna taimaka mai wajen yakan mu'awiya to a lokacin nan sai ainihin mu'awiya ya daga ƙur'ani a yi sulhu da mu'awiya radiyallahu anhu ya daga ƙur'ani a yi sulhu sai ali bin abi ya ce a ci gaba da yaƙi, yaudara ce a ci gaba da yaƙi. sai wasu daga cikin rundunar ali ta ce wani yaudara musulmi dan uwanka ya nemi a yi sulhu a zauna lafiya ya daga ƙur'ani. to idan mutum bai daga qur'ani yau da kake so ya daga suka zo suka tursa sa aliyu aka yi mai aka yi sulhu to ashe a cikin rundunar akwai wanda su kuma su ba son sulhu bayan aliyu ya riga ya yarda da sulhu cewa a zauna a yi sulhu sai aka samu wasu kungiya suka ce la hukuma illa lillah babu hukunci sai ga Allah wannan abin da aliyu ya yi kuskure ne lalle ya kafirta ya dawo ya musulunta an gane wannan ku da Ali bin Abi Talib ya bar da yabi sai suka yi masa tawaye suka zo suka taru a wani waje ana kiran shi Harura ana kiran shi Harura an gane suka taru a Harura suka taru a wajen suka zo suna ta ibada suna ta kaza kuma suna da yawa sun kajan dubu 20 shine Ibn Abbas ya ce wa Ali bin Abi Talib in ka bani izini zan je wajen waɗannan mutanen waɗanda suka karkace in je in tambaye su menene matsalan su me shi su warware musu aliyu ya ce masa in mutane ne kangararru za su iya kashe ka yace ni dai ka bani izini shi to na maka izini shine ya kama hanya ya je har majalisun su gashi sun taru sai ibada wasu na karatun qur'ani suna kuka wasu na istighfari wasu na kaza kawai addini ake yi kawai in ka je wajen dole ma jikinka ya mutu za ka ce kawai ka zo yan aljanna ne ga sunan ibn abbas na zuwa tun daga hanya suka ce ga dan amin annabi ya zo kawai kan ma mu bari yayi magana yana zuwa kawai mu kashe shi sai wani ah, ya za mu kashe shi mu bari a jima ya kawo shi mana yace kada a saurare shi in an ce za a saurare irin wayan irin wayan su ne Allah yake cewa ma zarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun tilqa ah, bal hum qaumun khasimun ai su ne mutanen da masu jayayya mutane ne masu husuma su Allah yake nufi da wannan an gane ko sai wuce ce a ah, mu dai saurare shi mu ga kafin a kashe shi a game ya kawo shi kaga tun kafin ya zo ma jinin shi ya kusan halarta to shi ne Abdullahi bin Abbas na zuwa yayin musu sallama ba su amsa ba saboda arme ne yace ji'itukum min indi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam na zo muku daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku a cikinku babu ko ɗaya daga cikin kuma sun sun fi ku sanin addini ce na zo muku daga wajen sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi ku sanin addini kuma a cikinku babu ko ɗaya daga cikin su dan sai da ya fara kira zuwa ga manhaji na salaf suna an gane dan ya nuna cewa addini shine fa abin da sahabban nan suka sani ko kun san duk yan hawari din nan ba sahabi ko ɗaya ba sahabi ko ɗaya mutane ne sababbin musulunta sun zo da zafin addini ba su gama fahimtarsa ba suka fahimci addini a murbi suka malanci an gane wannan ko to saboda ka duk mutumin duk addini da babu sahabi a cikin ka guje shi kaga tun nan wajen Abdullahi bin Abbas ya ba su ka'ida dukkan ku wannan addinin da kuke yi gashi da ban sha'awa babu sahabi a ciki shine anan ba aka fara tattaunawa suna tambayan shi yana ba su amsa sai da ya warware musu shubuhan gaba daya bayan ya gama warwarewa ya ce akwai wani tambaya ba tambaya to ku ji tsoron Allah nan take aka samu mutane wajen dubu goma sha biyu suka bari suka janye daga wannan suka dawo suka riske rundunar aliyu sauran su ne aliyu bin abi talib ya yaka a naharawan aliyu bin abi talib ya yake su an gane wannan ko to wannan yana nuna mana mu yi hankali akwai mutane da yawa masu da'awar musulunci amma fa duk wani musuluncin da kaga babu sahabi a ciki an gane ba fa musulunci bane ga musulunci nan da yawa mutane suna da awon musulunci ko ta ina yan kaza yan kaza yan kaza an gane saka muna roƙon Allah ya tsare mu daga ra'ayyuka wanda suka saba mu sunna wal ara'il mutafarriqa da kuma ra'ayoyuka masu raba kan mutane da ra'ayoyuka masu raba kan me mutane to insha Allah za mu tsaya nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah saboda za mu zo mu ji su wane ne ra'ayyuka masu raba kan mutane innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay munibina ilayhi wattaqu wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikeen minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a an gano wannan za mu ji su wane ne al'ara al-mutafarriqa wal mazahib ar-radiyya da kuma mazhabobi jabu an gane mazhabobi wanda suke jabu in malam zai bayanu in Allah ya kai masaki mai za mu ji su mm, wa alaikum salam eh. kamar ya hadisi da hanyar ruwaya eh ito ne ke nufi a to ai su sahabbai sun karanta da tabi'ai tabi'ai sun karanta da tabi'i tabi'in abin da isnadi ne yayi kaga an ce al-isnadu min ad-din ba wannan abin da kuke wajen wa kuka samu wajen wani cin wani wajen wa ya samu wajen wani cin wani wajen wani wani fa daga manzon Allah na fata lura ai mu addini mu yan salafiya yana da isnadi ne eh. na'am magana kan magana malami wata aiki aiki idan mutum zai aikata aiki da shi da irin wani kan mutane da ta shi ne suke tambaye suke tambaye aiki to a zai koya maka aiki irin mutane suke ne wai da suka karkace ne eh da cikin tambayar da malami shi ne ki samu an samu addinin mu ne da istinaki eh to shi ne suke cewa idan za a aiki a matsayin ka zo kana son kai aikin na'am to zuwa koya maka aikin sahabi ne zai zo koya maka aikin ko kuma malamin ka ne tunda a malamin ka ne zai koya maka aikin eh. to kawai ka ji abin da malamin na ka ya maka a to ai malamin zai karanta da kai abin da sahabbai suka faɗa ne zai karanta ma ga maganar sahabi ba kawai zai yi da ka bane ai ba wai an ruwaito bane kawai a kwakwalwar malamin ba zai kawo mana son ran zai dauko lissafi ga abin da suka yi sai ya ma shi a aikace ka gani hmm? shine wancan wa wancan ɗalibin to da zan iya cewa gaba ɗaya Allah ya shirya da shi ba sai dai ya rage zan mun rabu wato ma'aikaci ne eh yawwa eh ka san shi ko ma'aikaci ne kuma ya fara karatu alhamdulillah gaskiya daga baya har yana bin mu yana bin mu hannun yana zuwa karatu kuma yana son ya fahimci gaskiya dan dawo wanda ya daga baya ma sai da yace zai dawo ya salli ya littafin shari'a yayi kaza gaskiya ya fara kama hanya amma yanzu ba abin da zan yi cewa kanshi Allahu alam amma ina mai kyakkyawan zato ko ina yake eh na'am a cikin masallacin mutum da juma'a mafi yawanci malam da muke zan zaga mutum ya kalli saurin ya wani irin karfe cewa da ba su da kyau to sai a ce a gyara sai su su mulki su da ba su gyara ba wasu ma sai su gyara kuma da ne ne a manhaji na sunna a kan wannan kai saboda su wanda kake magana ba sa bin wannan manhajin ba sa ma zuwa makaranta kaga matsalar kenan in ka ce manhaji na sunna kai in ka gyara su kuma ba ba sa zuwa inda suna zuwa wannan masallacin ya mana kaɗan da sai mun gina wani haka ne ko yanzu a wannan unguwa yanzu da ake ciki yanzu mutane nawa ne a ciki eh mutane nawa ne a wannan cikin masallacin nan na mutanen unguwan nan to yanzu unguwan ban yanzu a masallacin nan yanzu wani daga wani daga kawo ne wani daga unguwar dimi wanda shi ne ban bukatar cika haka to idan ka san cewa mutane ba sauraron karatu yadda za ka gane ba sauraron karatu in lokacin sallar juma'a ne kalli mutane suna sallar juma'a amma lokacin karatun addini ne ba yaya ana cika haka wajen aiki masu aikin na da yawa amma masu karatun ba su da yawa shi ne babban matsalar da muke samu shi ko malami zai ta karantarwa amma karatun ya yake tasiri saboda masu sauraron karatun kaɗan ne bin ba zuwa ga masu aiki shigo mai aikin ya riga ya malantar da kanshi baya karatu amma da kwakwalwan shi yake aiki kuma ba za ka yi saka gyara mai saurare ka ba babu wanda ya san darajar mai daraja sai mai daraja ne inna ma ya ariful fadla li ahli al zul fadl wanda ya san daraja ga ma'abocin daraja mai daraja idan ɗalibin ilimi shi ɗalibin ilimi wanda ya zo karatu wajen malami shi ya san darajar malami amma wanda bai san ilimi ba bai san wane ne ma malami ba kafin jonan kai da kake cewa gyara wani ma zai harare ka ne kawai ci gaba da harkar shi baya sauraron karatu kawai daga kasuwanci sai sallah ko daga aikin ci sai sallah kenan, yana dai sallah amma ba zai karatun ba in kai magana ce to ai ya samu na sallah subhanaka allahumma wa hamdi, to an ce za a zagaya insha Allah ana neman taimako fi sabilillah kamar yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhan nabiyyu amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum